Je vous souhaite une très belle journée. S'il vous plaît, prenez bien soin de vous. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Alhamis 15 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Amurka ta dora wasu mutane uku da kamfanonin hudu kuma a sassan kasashen Farisa wato Iran da haɗaɗɗiyar daular Larabawa da ƙasar Turkiyya. Majalisar dokokin Amurka na fafutukar ganin ta yi nasarar samun ƙarin kuɗi dala biliyan sittin a matsayin wani agajin gaggawa domin tallafawa ƙasar Ukraine. Shugaba Patrice Talon na ƙasar Benin ya yi kira ga sauran shugabannin ƙasashen ƙungiyar ECOWAS da su sa shawara game da takunkuman da aka zarga wa jamhuriyar Nijar. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji fashin baki daga bakin injiniya Mustapha Bello tsohon ministan cinikayya na Najeriya a game da yarjeniyoyin da Najeriya da Birtaniya suka rattabawa hannu a yayin ziyarar da ministar kasuwancin Birtaniya Kemi Badenoch ta kai Najeriya. Sannan za ku ji cewa Gamayyar ɗarikun addinin kirista sun buƙaci hukumomi su ƙara ɗaukar matakan tsaro a sassan jihar Filato da ke fama da rikice-rikice da yadda 'yan gudun hijirar yankin za su samu damar komawa gidajensu. Muna roko Allah ya sayar da wannan masifa da bala'i. In Allah ya sayar za mu koma kauyuka mu. Domin gaskiya zaman nan kan ba ta daɗi muke ji ba. Muna shan sanyi muna tunanin ya za mu yi mu fara mu mayar da gidajenmu da an kona. Ni ban sani ba. daya daga cikin 'yan gudun hijirar kenan muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Sannan kamar yadda muka saba a duk ranar Alhamis a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin domin iyali. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A jiya Laraba Amurka ta ɗora wasu mutane uku da kamfanoni hudu takunkumai a sassan kasashen Farisa wato Iran da haɗaɗɗiyar daular Larabawa da Turkiyya bisa dalilin zargin su da taimakawa ga fitar da kayayyaki da sayan fasahohi daga kamfanonin Amurka zuwa ƙasar ta Iran da babban bankin ƙasar. Ofishin Baitulmali mai kula da kadarorin da ke ketare ya ce gungun masu gudanar da sayayyar suna fitar da fasahohin Amurka domin amfani da su a babban bankin kasar lamarin da ya karan tsaye ga takunkuman da Amurkan ta dora. Wasu daga cikin kayayyakin da babban bankin na Iran ke bukata kayayyaki ne da aka kasafta a matsayin kayayyakin yada labarai na tsaro da ke da mahimmanci ga tsaron ƙasa da kula da ayyukan ta'addanci na sashen cinikayya cewar Baitulmalin. A yayin da Majalisar Dokokin Amurka ke fafutukar ganin ta yi nasarar samun ƙarin kuɗi dala biliyan 60 a matsayin wani agajin gaggawa na tallafawa Ukraine, wasu 'yan majalisar a Amurka da wani muhimmin bangare na ƙawayen ƙasashe na hararar ganin an samu wani kaso mafi tsoka wanda ya fi haka daga kadarorin babban bankin Rasha da ake rike da su a wasu cibiyoyin kuɗi na ƙasashen yammaci. a 'yan makonnin nan an rika samun karuwar azakami da kokarin ganin an kwace kudade da aka rike na dindindin da aka kesta yawan su kimanin dala biliyan 300 domin yin amfani da su wajen taimakawa ukraine da sake gina garuruwanta da gine-ginenta da mamayar rashin ta lalata a washington gwamnatin biden na nuna alamun goyon baya ga kokarin da majalisa ke yi na samar da sauƙaƙƙiyar hanyar kaiwa ga kwaci kudaden rasha da aka kiyasta sun kai dala biliyan hamsin zuwa sittin da ke rike a cibiyoyin kuɗin amurka Shugaba Patrice talon na kasar Benin ya yi amai ya lashe game da takunkuman da kungiyar ECOWAS ko da yawo ta kakaba wa jamhuriyar Nijar inda a yanzu ya bayyana cewa a shirye yake ya kira sauran shugabannin kasashen na ECOWAS da su canza ra'ayinsu game da takunkuman da aka zarga wa Nijar, Mali da Burkina Faso domin maido da salama tsakanin al'ummomin na ECOWAS. Wannan na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan jawabin da shugaban mulkin sojin na Nijar Abdulrahman Tiani ya yi ta kafar rediyo da talabijin ɗin ƙasar da ya ɗauki hankalin jama'a inda ya bayyana dalilan da suka sa Nijar ɗin Mali da Burkina Faso suka yanke shawarar ficewa daga ƙungiyar ta ECOWAS. analizikin da zan yi wata magana tashi biyu ce ko ya zamanto yanzu ka ya fara gane gaskiya akan wannan abin wato ba Nijar kaɗai ba zai sahuwa ko ku IUS kadai ya shahi duk gudan kasashen da ke hudda da waɗannan kasashe uku ba zai tabarbara arzikin su na kowane fanni sannan na biyu muna ita kuma wani salo ne na waɗancan makiya na su biyu su karkata mai akalan magana shi to da wanga abu saboda mu mu dan bashi goyon baya yalle mu bude mai in insuwa da mata manuha ta. wannan hanya kuma su yi tun da mun shi labari cewa har yanzu akwai sojojin faransa a benin to in ya zama ya tabbata akwai sojojin faransa a benin kuma bai koro wannan sojoji ba ya zo shina zancen a tausaya ko a ɗage waɗannan sanction mu sai mu ce hanya ta ake nema ta samun wani dama an gaida haruna mamman bako ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla Kafin ku ji karashen labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Bayan kammala ziyarar kwanaki uku a Najeriya, Ministar Kasuwanci da Saka Jari ta Birtaniya, Kemi Badenoch, da takwarar aikinta ta Najeriya, Doris Anite Uzoka, sun rattaba hannu akan yarjejeniyar ƙawancen bunƙasa cinikayya da saka jari. injiniya mustapha bello tsohon ministan cinikayya da saka jari a najeriya ya yi sharhi kan yarjeniyoyin da aka rattabawa hannu a hirarsa da umar faruk musa wakilin muryar amurka a abuja sanin kowa ne ita kanta gwamnatin ingila kwana-kwanan nan shi prime minister suna ya jera abubuwa guda biyar da yake waɗanda suke za su yi amfani da su don farfado da tattalin arzikin ƙasarsu to ɗaya daga ciki tilas zai su bi hanyoyin da ya kamata su inganta dangantakar ita kasan ingila da kasashen da suke ko ta cikin commonwealth ko kuma sabanin haka don su san yadda za a samu kafa da za a buɗo yadda za a dinga samun kudaden shiga waɗanda yake za su taimaka wa ita kasan ingila ta inganta halin rayuwar al'ummar da gina ayyukan eh, raya kasa to ta haka nake ganin cewa ita kanta yanzu gwamnatin ingila ta ga da bukata ta bi kasashe waɗanda suke a tasu fahimtar da hasashe ba shakka nan gaba waɗannan kasashen tattalin arzikin su zai bunƙasa zai haɓaka to idan suka soma tun yanzu a lokacin da abubuwa suka gyaru su ne za su ci gajiyar wannan shi ne dalilin da nake gani yasa suka bi wannan kasa suka zo a samu a sanya hannu a wannan yarjejeniya da za ta ba da dama a nan abubuwa kusan guda bakwai da naga an zayyana a cikin wannan kundi da aka sanya wa hannu tsakanin ministocin guda biyu da na ingila da najeriya menene wannan abubuwa guda bakwai kuma ta ina zai taimaki najeriya na farko gwamnati akwai tuntuɓar juna da ya kamata a dinga yi a kowace shekara wanda yake tsakanin 'yan kasuwar Najeriya da 'yan kasuwar Ingila wanda zai ba da kafa da dama yadda yake za a fahimci da ya bukatu 'yan kasuwar Najeriya ah, da ya bukatu 'yan kasuwar ƙasar Ingila akwai kuma za a jibi wato sashin technology da ya shafi wato kimiyyar nan ta yanar gizo kenan wanda ake kira information technology akwai sashi na abin da suka shafi fuskar shari'a wato aiki na lauyoyi da kuma sashi na hada-hada kuɗi wanda yake a yanzu nan akwai kamfanoni da dama ƙanana wanda ake kiran su fintech a turanci a nan kasan da suke sun yi fice irin su ope irin su money point da makamantansu suna ganin akwai dama da za ta ba shigo ciki su ma shiga cikin wannan hada-hada da ake sannan da sauran dai makamantansu suka shafi abin da yake zai amfani kasar ingila da kuma zai amfani kasar najeriya to amma na ga lauyoyi a najeriya kungiyar lauyoyi ta kasar tana cewar ba a tuntuɓe ta ba don haka ba za ta goyi bayan baiwa lauyoyin kasar ingila shigowa najeriya su yi sana'ar aikin lauyoyi ba ko eh to suna da hujja su su koka akan wannan amma ban yi tsammani ba saboda ita kanta wato takardar da aka saiwa hannu a ciki akwai inda suka ce ai babu tilas babu abin da aka ce tilas ne dole kowanne daga cikin kasashen nan su yi saboda ka sun hango cewa ana so amfani da wannan dama ne a shigo da lauyoyi daga kasashen ingila su zo su yi sana'ar lauya a nan kasan suna kuma ganin ba zai amfane su ba ko ko zai musu banna wani lahil suna iya aika takarda ga ita wato minista ta cinikayya su nuna abubuwan da suka hango wanda yake zai musu aibu na san da an so ma zama za a kawo wannan a ce to a cire a cire wannan abu daga ciki ko ko a'a an yadda su zo amma su zauna da ita wannan kungiya ta lauyoyi ta Najeriya a amince da wuraren da za su koda suna ana bukatan su suna iya shigowa a kan suna da kwarewa a wannan wanda yake babu shi a wannan kasan ina ganin suna da wannan hujja su yi haka saboda haka ba wai abu bane wanda yake gaskiya a zahiri ya kamata ya dame su don takardan ko wannan yarjejeniyar da aka sanya wa hannu kamar wato irin mun amince ne mu dubi yin kaza in bai yiwu ba mu bar shi in zai yiwu mu yi shi ina ganin abin da ke cikin a A gaida Umar Faruk Musa. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga karashen labaran duniya. A rikon jirgin mara matuƙi da na makami mai linzami da 'yan hutu ke kai wa jiragen da ke bi ta kan kogin Bahar Maliya ya haifar da tunanin samar da wata gada ta ƙasa da manyan motocin dakon kaya za su riƙa bi daga kogin fasha zuwa sassan Saudi Arabia. jordan zuwa isra'ila da masar aikin wanda har ya fara kankama da gwamman manyan motocin dakon kaya ke shiga tashar ruwan haifa da ke isra'ila a duk rana ana kallon shi a matsayin riba ta farko na yarjejeniyar zaman lafiya da maido da kyakkyawar hulɗa da aka cimmawa tsakanin haɗaɗɗiyar daular larabawa da isra'ilan to sai dai duk da haka saudi arabia bata ce ufan ba a fili game da shirin wanda a ƙarƙashin shi kayan da za a rika ɗauka da ratsawa ta hamadar da ke dole saudiya ba za a yi mishi kallon mai wata alaƙa da isra'ilan ba batun ginin gada da ta ƙasa tuni har ya haifar da cice kuce a yankin inda a makon jiya ya haifar da zanga-zanga a jordan da yadda waɗansu suka rika bayyana bacin ransu game da yadda isra'ilan ke yaƙar hamas a gaza. A ranar Laraban nan ne Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sake shan alwashin kai dakarun Hamas hari a birnin Rafa da ke kudancin Gaza bayan janye Isra'ilan daga tattaunawar tsagaita wuta da aka gudanar a birnin Alkahira saboda ya ce Hamas ɗin ta sauya zakewarta ba a bukatun da ta gabatar na neman kawo ƙarshen yakin. Shugaban na Isra'ila da ya bai ba da haske ba akan koyaushe yake shirin ba dakarun Isra'ilan izini na kai harin a birnin Rafa. ya ce amma za a ba dubban ɗaruruwan farar hula da suka yi dandazo a yankin da ke kusa da iyaka da ƙasar masar da matattara ya nasu ya nasu da ficewa daga wurin ba tare da ya faɗi inda yake son su nufa ba halin da ake ciki dai na tanyahu yana fama da matsin lamba daga shugabannin ƙasashen duniya da kar ya kai wannan hari zuwa birnin rafa amma ya bugi kirji da saƙon da ya tura ta kafar sadarwar telegram cewa za su ci gaba da fada har sai sun ci nasara da ya ce hakan zai hada da wani gagarumin farmaki a rafa bayan sun iza kiyar farar hula daga yankin. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Gamayyar ɗarikun addinin Krista sun buƙaci hukumomi su samar da tsaro a wuraren da rikici ya shafa a sassan ƙauyukan jihar Filato a Najeriya don ba waɗanda ke gudun hijira damar sake komawa garuruwansu da gidajensu duba da yadda sansanonin suka cika makil da jama'a. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Shugaban gamayyar ɗarikun na Krista a jihar Plateau kuma shugaban ɗarikar Ekwa, Reverend Stephen Fanya Baba, wanda ya jagoranci dukkan ɗarikun zuwa kaiwa tallafi wa 'yan gudun hijira da hare-haren 'yan bindiga ya raba su da mahallansu a ƙaramar hukumar Bakwas a jihar Plateau, ya bayyana takaicinsa kan yadda jama'a fiye da dubu goma ke murkususu a sansani guda fiye da wata ɗaya saboda rashin tsaro ya hana su komawa ƙauyukansu. Muna ci gaba da yin kukan ƙoƙarinmu da yi magana da gwamnati domin su gan an gyara wuraren da an halaka gidaje domin iya koma garurukanku da gidajenku. Za mu ci gaba da yin magana da masu biya cikin Najeriya da kuma a kasashen waje. Mu gan yadda za a kawo gudumawa kuma mun tsaya cikin ban gaskiya mu ubangiji allah zai ji mu kuma zai ba mu nasara Sansanin na cikin garin Bokos na dauke da mutane fiye da dubu goma sha tara, banda wasu sauran sansanoni goma sha biyu a wurare daban-daban a karamar hukumar ta Bokos. Wasu mata da na zanta da su sun shaida min cewa babbar matsalar su ita ce su samu abinci su kuma samu tsaro don komawa kauyukansu su yi noma. Siona Joshua daga Yalwa Nono. Muna roko Allah ya sayar da wannan masifa da bala'i. In Allah ya sayar za mu koma ƙauyuka mu. Domin gaskiya zaman nan kan ba ta dadi muke ji ba. Muna shan sanyi. Muna tunanin ya za mu yi mu fara mu da gidajen mu da an kona. Ni ban sani ba. Allah dai ya tamake mu. Ni ce mai suna Deborah Elijah daga gambon barman garwat gaskiya muna bukatan taimako a can a kauye inda muka bar gidajenmu an mun yi asaran rayuka da gidaje an koko ne mana gidaje kamar nima ban san zan yi rai ba da wanda yawa mutanen kauyukanmu in na haɗu da wannan a ce mun kina nan ai an ce an sassa da an kwashe miki yara an sa miki a kirji da yadan Allah da ikon Allah har na sira na haihu ranar ɗaya ga watan ɗaya na samu tagwaye a nan kamfin kika yau a nan kamfin ne shugaban kungiyar mata krista reshen khan a jihar plateau madam sarah dalut ta gargaɗi matan da suka samu kansu a sansanin gudun hijiran ne kansu kare mutuncinsu ku dogara ga ubangiji ku rike mutuncinku na mata mun san ba son ku ba mazajen ku su tafi an bar miki 'ya'ya ki dogara ga ubangiji za ki rike 'ya'yan nan gobe Allah zai share miki hawaye wanda bin maza a waje. Shi ma shugaban kungiyar Khan reshen karamar hukumar Bakos Reverend Stephen Asugum ya ce 'yan gudun hijiran suna buƙatar kayan gine-gine don sake gina mahallansu. Gwamnati za su yi hanzari su kama na building material da sauri-sauri mu iya koma kuma mu za mu je mu yi gina gidaje da su rushe sai su jinka. domin bari wayanan kauyuka hasari ne a gare mu sosai ba issue of security ku taimake mu muna bukata eh, mobile police isu sun shigo za mu samu salama a cikin wannan kasar bayanai dai na nuni da cewa shugaban kasa bola ahmad tinubu ya amince da gina barikin soji a yankin bar na karamar hukumar Bokos don tabbatar da tsaro a yankin zainab babaji muryar amurka daga jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita biyar zangon FM. Bayan haka a ko da yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo. a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa ba roki ka don ka ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da. Kayan abinci ya yi tsada. yanzu a ce shinkafa tamu ta najeriya ana sai da kwano dubu uku da ɗari shida da ɗari biyar buhu dubu sittin tamu ta najeriya wanda buhari yake magana cewar idan an yi noma mun yi ta najeriya da ta sako. masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Ga mai sauraron sashen Hausa ko kuma bibiya al'amuran yau da kullun da suka shafi Najeriya ba zai rasa jin rahotanni ko bayanai ko kuma fashin baki a kan tsaka mai wuya da al'ummar ƙasa suka shiga ba a fannin tsadar rayuwa da kuma matsalar tsaro. Ta haka shirin domin iyali zai fara haska fitila a kan wannan lamari bayan shimfiɗa da wannan rahoto na musamman. suna na ismaila hassan da farayin kayan muka zo akan sai mana dubu ɗaya ɗari uku da ɗari hudu to yanzu an ce dubu ɗaya ɗari shida zan zare in bayar da ina siya ina iya siyan kwano goma kwano bakwai kwano biyar yanzu na zo kwano ɗaya ma wani lokacin gagara ta yi. gaskiya abubuwan sun yi yawa kayan abinci ya yi tsada yanzu a ce shinkafa tamu ta najeriya ana sayar da kwano dubu uku da ɗari shida da ɗari biyar buhu dubu sittin tamu ta najeriya wanda buhari yake magana cewa idan an yi noma mun yi ta najeriya da ta sauko gaskiya ana yin mawuyacin rayuwa tunda mutane yanzu wallahi wasu da kyar ma suke cin abinci sau da ga dukkan alamu ma ba za a yi ta mutuwa tuni dai wannan yanayi ya haifar da cice kuce a tsakanin 'yan kasar yayin da wasu ke zargin matsakaita da manyan 'yan kasuwa da laifin daga farashin cimaka wasu kuwa na ganin gwamnati ce bata ɗauki matakan da suka dace ba domin warware wannan matsala to amma malam mustapha ibrahim Ibrahim wani karamin dan kasuwa a kasuwar sabon garin Kano na cewa. Gaskiya mu a inda muke siyowa domin Allah mu ma idan mun siyo da sauki muna siyowa da sauki. Abinda muke siya naira dubu arba'in da ɗaya a yanzu ya koma dubu hamsin da takwas har kuwa ai sauki sai dai mu nome shi ga Allah. Wannan yanayi dai ya tilastawa wasu 'yan Najeriya gudanar da zanga-zanga a jihohin Niger da Sokoto da Kogi da kuma Kano domin nuna damuwarsu da kuma an karar da gwamnatin kasar kan bukatar daukar matakan da suka dace kuma cikin gaggawa a jihar kano hukumar yaƙi da rashawa da karɓar korafin jama'a ta jihar ce ta kai farmaki wasu daga cikin wuraren da 'yan kasuwa ke ajiyar kayayyakinsu na abinci a kasuwannin singa da dawanau biyo bayan zargin cewa 'yan kasuwar na ɓoye kayayyakin masarufi da na abinci. Barista Muhi Magajiri gado shine shugaban hukumar. In da misali al'umma suna hakuri ana yin hodin kamar na gini kudin ana ɓoye kaya wasu suna cin riba to an zo gabar da ba za a iya hakuri ba saboda mutane ba masu da kuɗin da za su sayi kayan to ita kuma gwamnati ba za mu zira ido ba yanzu haka mun kafa kwamiti wanda sun kawo mutane mun kawo mutane an buɗe wasu group ina ganin duk abin da ke faruwa yanzu a singa yanzu nan na ga sun saka mana farashi mun gani muna kuma interfacing da su mutanen da suke wannan abu su suna ga yanzu muna da mun dauki matakai ta yadda ma abu zai faru kafin ma ya faru mun sani sannan kuma ba mu kasa a gwiwa ba akan maganar kokarin bin diddigin gurin da ake koya because mun tabbatar da cewa koya kaya shi ma ɗaya daga cikin abubuwan da suke kawo matsala ne idan muka yi kokari muka jawo shinkafar da ake ajiyewa wadda ake gurzata aka dawo da ita shi ma tashin goron zaɓin da shinkafa take zai ragu. Sai dai shugaban 'yan kasuwar Singa ta kayayyakin masarufi Alhaji Ibrahim Musa na banki na cewa. Ina ba su shawara tsakani da Allah duk abin da ya kamata su yi na wajen su haɗa kai na wajen a samu daidaiton farashi kuma a nuna musu cewa wannan abin da ake yi na cewa mutane har ya fita yanzu duniya ta ji cewa 'yan kasuwa suna ɓoye kaya kuma ya tabbata gaskiya ne sannan kuma wasu daga cikin 'yan kasuwanmu da suka tsorata sun fara fito da kayan kuma suna ragewa To amma a nasu bangaren 'yan kasuwar hatsi ta Dawanau sun ce rumbunan aje kayayyakin abincin da jami'an hukumar rashawa ta Kano suka garkame a kasuwarsu ba mallakar 'yan kasuwar ba ne Alhaji Muntaka Isa shine shugaban kungiyar. Tsakani da Allah wannan yanayi dama yana cikin abubuwan da muka fara tattaura da shi magan da za mu haɗa gwiwa da su muga ta yaya za mu saukar da kayan abincin daman mu kayayyakin mu na siyarwa ne duk inda ka ga wani waje da yake cikin kasuwar dawano ko kuma a cikin kewayen da ake ciki kayan ba a taɓa zuwa neman abu a wajen ba a rasa shi kuma shi a yawan shigo kaya shi yake kawo sauƙin kaya rashin shigowar kaya shi yake tashin kaya. Tuni masu sharhi ke alakanta wannan yanayi na tsada da kuma karancin abinci a Najeriya da dalilai daban-daban. Comrade Idris Ibrahim unguwar Gini ɗan gwagwarmaya ne kuma manomi a jihar Kano. Mu da muke manoma mu da muke harkar noma mu da muke shige da fitan kayan amfanin gona mun san babu kayan gona kasuwar da zaka je ka tadda buhun dawa dubu hamsin ɗari yanzu ka je da kirki za mu buhu talatin arba'in. amma kuma ba 'yan kasuwa ne suka yi hudu ba. ba 'yan kasuwa ba ne damuna ce gaba ɗaya ba bata zo da ruwa ba muna arewa musamman ka ko da exitin zariya ka to har duguri in ka zo dawa ake yi da gero da rini dawa bata kai ba farin wake bai kai ba waken suya bai kai ba masana ce ba ta kai a wani gurare shinkafa ba ta kai ba yanzu ga tsadan mai manoma da yawa ba za su iya noman shinkafar rani ba ina wata albasa na rantse ma da Allah na ban miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar yanzu man fetur man fetur kawai na ban ruwa wallahi kuma in zo tunkari shinkafa da yan ruwa ce ita da wannan man fetur din kuma in sai da ita nawa dangane da haka dr gazali ado masanin tattalin arziki da hada-hadar kuɗaɗe wanda ke koyar da wannan fanni a makarantar nazarin gudanarwa da lamuran tattalin arziki ta Kano ke cewa. Dole dole kasar nan a karfafawa 'yan najeriya musamman 'yan kasuwa a gyara noma idan aka gyara noma kayan noma na najeriya irin su zoborodo irin su riɗi irin su waken soya idan za a haɓaka nomansu a yi su kayayyaki ne da su citan nan da za a dinga fitar da su dalar tana shigowa shi matsalar tsadar dalar nan ta wuri biyu ne ta shigowarta da kuma bukatarta shigowar dala ta hanya ɗaya ce ta mai ne to yanzu saboda bashin da muka ɗauka kudin man fetur ɗin mu kashi wajen tamanin da wani abu cikin ɗari idan an siyar biyan bashi ake yi kaga dala da take shigowa Najeriya ne ta karanci dama idan ƙasa ta cika shigo da kayayyakin ƙasashen waje idan ƙasa eh, tattalin arzikinta ba shi da karfi da zai kasance kamfaninnika suna tasiri suna eh, sarrafa kayayyakin da ake amfani da shi to dole na waje za su su dinga shigowa da shi kaya da yawa da ake amfani da su kashi wajen saba'in ko tamanin cikin ɗari kayayyaki ne na kasashen waje su kuma in an siyo su da dala ake siyo su su suke ci mana kuɗi. Baya ga tsadar canjin kuɗin dala galibin masana da masu sharhi kan lamuran yau da kullum a Najeriya na ra'ayin cewa shirya tallafi daga albarkatun man ƙasar shine tushen shiga cikin wannan yanayi da 'yan Najeriya suka yi. Sai dai Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa da ke koyar da kimiyyar siyasa da dabarun mulki a Jami'ar Bayar Kano ya ce akwai matakan gaggawa da ya kamata gwamnati ta ɗauka. Idan aka yi maza aka yi ƙarin albashi, na farko duk waɗanda suke yin albashi ne za su samu sauƙi na nan take. A mataki na biyu da sun samu sauƙi za su tafi kasuwa. Don haka yan kasuwa za su samu ƙarin ciniki. Da su ma kuma za su sake tafiya nemo kayayyaki. haka abin zai ta kewayawa gaskiya mafiya yawan al'umma sun samu sauki haka kuma in ka buɗe bodan nan yan kasuwar da suke shige da fice tsakanin boda da sun samu sassauci nan da nan abin zai sauka ga leburorin da suke yin wannan aikin da dukkan wani wanda yake cin abinci ta wannan hanyar to amma ana zaune dinkin ba a buɗe bodar ba ba a kawo kayan abincin ba ba a garin albashin ba. Wanda yake shugaba Tinubu ya sha nana ta cewa yana sane da halin da 'yan Najeriya ke ciki game da matsin rayuwa kuma gwamnatin ma ɗaukar matakan da suka dace domin gyara lamura. Amma la'akari da koke-koken da ke fitowa daga bakunan 'yan ƙasa ya sanya mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero ya miƙa wani saƙo na musamman ga shugaban ta hannun mai ɗakin sa sanata Remi Tinubu lokacin da ta ziyarci sarkin a fadarsa a ranar litinin ɗin da ta gabata. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa mu gayyaci masu ruwa da tsaki domin neman mafita kan wannan lamari. Muna godiya ta musamman ga wakilin Mahmud Ibrahim kori da ya ba da gudunmawa ga nasarar shirin da kuma Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya su ne Hindu. Mata su ne duniya. Madalla a gaida Grace Alheri Abdu. To yanzu kuma ga wannan saƙon. kasance tare da sashen hausa na murya amurka a kowace ranar lahadi a shirinta na karfe 4 agogon najeriya nijar kamaru wato karfe 3 agogon ghana don jin yadda gugaggun 'yan jarida za su tankaɗe da rairaya kan muhimman al'amuran da ke faruwa a najeriya nijar kamaru da ghana a sabon shirin mu na dandalin 'yan jarida kada a sha'afa ranar lahadi a mu na karfe 4 agogon najeriya nijar da kamaru karfe 3 agogon ghana sashen hausa na murya amurka duniya a tafin hannu yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya A jiya Laraba Amurka ta ɗora wasu mutane uku da kamfanoni hudu takunkumi a sassan kasashen Farisa wato Iran da haɗaɗɗe doron Laraba da Turkiyya bisa dalilin zargin su da taimakawa ga fitar da kayayyaki da sayan fasahohi daga kamfanonin Amurka zuwa ƙasar Iran da babban bankin ƙasar. Ofishin Baitulmali mai kula da kadarorin da ke ketare ya ce gungun masu gudanar da sayayyar suna fitar da fasahohin Amurka domin amfani da su a babban bankin ƙasar lamarin da ya karan tsaye ga takunkumin da Amurkan ta ɗora. A yayin da Majalisar Dokokin Amurka ke fafutukar ganin ta yi nasarar samun karin kuɗi dala biliyan 60 a matsayin wani agajin gaggawa ga tallafawa Ukraine. Wasu 'yan Majalisar amurka da wani muhimmin bangare na ƙawayen ƙasashe na hararar ganin an samu wani kaso da ya fi haka daga kadarorin babban bankin Rasha da ake rike da su a cibiyoyin kuɗi na kasashen yammaci. A 'yan makonnin nan ne aka rika samun ƙaruwar azakami da ƙoƙarin an samu ƙwace kuɗaɗen da aka rike dindindin da aka kesa yawan su kimanin dala biliyan miliyan 300 domin yin amfani da su wajen taimakawa Ukraine din ta sake gina garuruwanta da kuma sauran gine-ginenta da mamayar rashin ta lalata. Shugaba Patrice Talon na kasar Benin ya yi amai ya lashe game da takunkumin da kungiyar sai dai yawo ko ECOWAS ta kaka bawa jamhuriyar Niger inda a yanzu ya ce a shirye yake da ya kira sauran shugabannin kasashen ta ECOWAS To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da hantsi za ku sake jin maimaicin wannan shirin. A madadin Hawa Sharif da ta taya na gabatar da shirin da Dadi Balawe wanda ya haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Charleston. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.